بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين yan wa masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna bad'atul mustafa kuma wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha ta mai albarka wato alwilaya tv hausa kuma kamar yadda muka faɗa muku a 'yan kwanakin nan shiri ne na musamman don juyayi na fatin ita sai da zahara salamullahi haɗe insha Allahu yau ma dan wanku Abbas Ladan Magaji ne ke gabatar da shirin sai kuma malamin namu wanda shine zai ci gaba da mana bahasi koko zai ci gaba da mana bayani a cikin shirin namu na yau shine Hujjatul Islam wal Muslimin sheik Nura Sha'ibu Jogana Allah shiga wata barka da zuwa. insha Allah yawa masu kallon mu kafin ya kasance mu shiga cikin shirin kai tsaye ga wannan sakon ku biyo mu Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa. yawa masu kallon mu kamar yadda ya kasance jiya muka faɗa muku wato maudu'in shirin daga jiya har zuwa yau kuma insha Allah zuwa gobe shine mazlumiyar sayyida zahara salamun lahi alaiha kuma insha Allah shirin ma kamar yadda jiya malam ya mana bayani yau shine zai mana bahasin nan insha Allah da izinin Allah gobe shi ma shine zai mana wannan bahasi din kuma insha Allah gobe shine zama na karshe haka to Allah shiga mata malam a jiya kun yi mana bayani wato dangane da abubuwan da suka sami sayyida zahara salamun lahi alaiha wanda ya kasance har ko kai mana bayanin fadak da dai sauran wa'annan abubuwan da suka faru da ita bayan wafatin manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi sai dai ya kasance cewa a bayanan ku kusan littafan shi'a ne duk kuka nuna mana mu sani ba shin ko akwai wa'insu bayanai ko ko akwai nuni da zaka yi a littattafan yan uwan mu ahli sunna dangane da wannan batu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammadu wa alihi wa yibi na ɓahiri allahumma salli ala muhammadu wa alihi muhammadu masu kallon mu asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na ko kamar yadda bayani ya gabata jiya hakanan yau za mu ci gabana da bayanin da muke yi akan mazalomiya na sayida mu suma. Mm-hmm. wanda yake kafin wannan muna miƙa ta'aziyyar mu zuwa ga imam al'asar zaman da shauran marajo zuwa ga sayi zakzaki zahullah ta'aziyya ta wafatin sayyida zahra salamullahi alaiha sannan wani abun tunani wani abun mamaki wani abun da duniyar musulmi duniyar mutane ya kamata mm. kullum nakan yi magana a kai mm. su sani cewar manzon Allah ya yi wa fati ya bar yarsa ne kwaya daya ya bata tana shekara sha takwas wacce ba mu ji an rawaito cewa ta yi rashin lafiya ba amma sai gashi an ce ta koma zuwa ga Allah ta yi wa fati dan wani lokaci kankani sannan kuma ta ba da wasiyar abin ne ta da daddare har yau ba wadda isan inda kabarin ta yake to duniyar musulmi da musulunci ya kamata mu yi tunani kan wannan kadiyya din da ta faru mm. ba abu ne wanda yake za ya kamata a dauke shi kawai an karanta a tarihi ya shige ba abu ne wanda ya kai mu jaddada bakin cikin mu sannan mu jaddada goyon bayan mu ga wanda muke tare da shi to kamar yadda kai bayani ka ce jiya nan mun kawo mun kawo littattafai na madarsa din ahal baiti akan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baima sayyida salamullahi alaiha gona mai suna fadak ta je gurin khalifa na wannan lokacin mm. sai shi wannan khalifa din eh, khalifa na wani lokacin ya cire wakilinta da yake mata aiki bayan wafatin yake lura da gonar bayan wafatin mahaifinta sannan ta nema ya hana ta hmm. sannan ta nemi gadonta ma ya ce ba zai bayar ba hmm. saboda me saboda sun ce ya ce ya ji mandan Allah ya ce hmm. duk abin da muka bari sadaka ne su annaba ba a gadon su ita kuma sai da salamun la'aliha ta kawo ayoyin alkur'ani wanda bayani ya gabata jiya akan cewa ana gadan annabawa mana tun daga annabawa ga annabi zakariya wanda ɗansa ya gaje shi mm. ga annabi suleiman mm. wanda ya gaji dauda mm. ga kuma aya alkur'ani wacce kai mudalakan aya wacce allah ta laike cewa mu ne muku wasiya cewa namiji ɗaya yana da rababban mata guda biyu wannan aya ce wacce ke mudalaka sai da salamun laliya ta kafa dalili wannan sannan dalili na biyu shine ba a samu wata ita ruwaya daga gurinta ba ita ce mai gado sannan kamar yadda duk wani wanda yake da gadin manzon Allah mm. shi ma bai wanda magana bata goma shi ba mm. a ce shi kamar matayensa to wannan magana da muka faɗa kamar yadda kake cewa littafin suna muka kafa dalili da shi to shi littafan shi'a kai muka ba dalili da shi mm. to shi littafan sunna su mm. ma sun kawo wannan maganar ko ko magana ce kawai ta yan shi'a mm. idan magana ce ta littafan shi'a kaga ba zai zama to muka na kafa maka hujja ma kafa mutum hujja da abin da kai kai imani da shi ba in bai da shi ba fa to dole ko eh, amma in sunna suka rawaito shi'a suka rawaito to abin da ya zama to mutafaqun alaihi wato an ittifaqi to yawa ya rage kai mai sauraro mai kallo mai ji munsif sai ya dauka kana tare da tsokar mandan Allah ne ko ko kana tare da wanda ba tsokar mandan Allah ba da wa'inda sai mutum a nan sai ya wa kansa mawukifi domin mutum duk abin da kake so kana tare shi ranar tayin kiyama saboda haka nan da wannan dalilin za mu yi nuni a cikin littafin sahihul bukari littafi na farko sahihul bukari a cikin wannan littafi din za mu kawo kitabul fara'id kitabul fara'id Allah shiga wata wani ko za a dan nuna shi haka a cikin eh. shine sahihul bukhari wanda yake sananne ne mm. ba to a ciki bukhari ya rawaito sunan babi din da ma sunan shi babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam la nurathu ma tarakna sadaqa mm. babun da manzo Allah yake cewa ba mu ba ma gadawa abin da muka bari sadaka ne ya rawaito hadisi daga Shisham daga kuma Ma'amar daga Zuhuri daga Urwa bin Zubair shi kuma Urwa bin Zubair daga ummul mumina aisha ita kala ɗinsa ce wato ita gwaggwansa ce ummul mumina aisha domin shi dan ziyan zubairu bin awam mm-hmm. shi ko zubairu bin awam mm-hmm. miji ne ga asma binti abubakar ita kuma asma kanwa ce ga umulmina aisha take cewa daga umulmina aisha take cewa anna fatimata wal abbasa alaihi salam mm. fatima salamullahi alaiha da abbas mm. abbas kuma baffan mandan allah ataya ababakarin mm. sai suka zo gurin abubakar khalifa kenan yaltamisani mirathahuma hmm. suna tambayar gadansu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzan Allah hmm. wahuma hina idin ya ɗalibani aradaihima min fadakin a wannan lokacin suna neman kasansu ne wata gonansu daga fadak gonan fadak haka an ji suna neman wannan da kuma su na da khaibar faƙala abubakar sai abubakar ya ce na ji manzan allah yana cewa la nurasu ma tarakana sadaka ba mu gadawa abin da muka bari sunan sadaka sadaka ne alayen annan muhammadu za su ci ne daga wannan dukiyar ta baital mal amma ba su da wani haƙƙi na manzan allah sai shi sai sai da salamullahi alaiha ta yi masa hijira ta kala fa hajaratu fatima hmm. sai fatima ta yi wato ta yi fishi da shi ta yi masa hijira ta yi masa ƙaura hmm. falan tukallimhu ba ta sake mishi magana ba hmm. to Allah shiga wata malan da yake za mu dan tafi dan wani takaitaccen hoto haka insha Allah yanzu nan sai mu dawo mu dora insha Allah to yawa masu kallon mu muna fatan dai za a ci gaba da kasancewa tare da mu insha Allah za mu dan tafi takaitaccen hutu haka yanzu nan kuma za mu dawo ba da juma'a ba da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu Allah ka bi mata haƙoƙinta da gadon sahara. Allah ka bi mata haƙoƙinta da gadon sahara. e a mai shi shine rabota, don cinye haƙin wani bai ya sa wadata ko ka wadata a ƙiyama ka talauta balle haƙin 'yar manzo zahara ubinta wacce idan ta fusata Allah na fusata zahara Allah ka bi mata haƙoƙinta daga don zahara da in ci haƙin wani gara in talauta zahara da na je kiyama na yi mummuna mummunar tsiyata balle na wace muka shiryu da walidinta in duniya ta mu dace mu bata balle a kwace mata nata amma buge ta zahara Allah ka bi mata haƙoƙinta da gadon zahara gonar fadak manzon Allah ne ya bata domin ma'aiki ɗin ya san zuciyar ta tana da son bai miskini mai bukata sadaka da kyauta ne sanyin zuciyarta don ta yi taiciyar. cewa da sadaukarwa ya ba ta zahara Allah ka bi mata haƙoƙinta daga don zahara da cikarwa fatin manzo sai an ka kwa yan yanwa masu kallon mu muna fatin da ya za a ci gaba da kasancewa tare da mu nan tafi takaita wani takaitaccen hutu na insha Allah ko malam zai dora to Allah shiga bata malam kana karanto mana wannan hadisi wanda ya kasance hadisin da ya kasance sai da zahra salamun alaiha da abba sun tafi don su nemi wato gona wato su na fadak da kuma batun gado to insha Allah malam kuna iya dora mana daga inda muka tsaya insha mm-hmm. to da yake abin muna yi ne na lokaci shi wannan littafin sahihul bukari mun kawo shi akan cewar sai sai da salamun alaiha lokacin da suka je mm. sai ce ya ji mandan Allah ya ce duk abin da muka bari ga duk abin da muka bari sadaka ne saboda ka ƴaƴan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai su ci akan a cikin duki wannan dukiya ta baitul mal to sai da salamullahi alaiha sai ta yi fishi bayan ta yi fishi sai ummul mu'minin aisha ta ce bata sake masa magana ba hatta matat har sai shahada wato eh, khalifa na farko khalifa na farko a wani lokacin wannan shi ne littafi na farko da muka fa dalil da ne sahihul bukhari bayan sahihul bukhari akwai littafin da ake ce masa tariko abari na ibn jarir a tabari shi ma ya kawo wannan magana din saboda maganan muna so ne ta zamanto kamar wata mutafaƙun aliha wace kowa da kowa ya gamsu da ita cewar mm. wannan abin ya faru to shi ma ya zo daga daga aisha din dai ulumi na aisha kaga shi ma dai daga buhuri daga urwa bin zubair wancan sanadin dai yace anna fadimata wal abbas mhm. fadima da abbas ataya ababakarin ya ɗalibani mirasahuma mhm. sun zo gurin khalifa abubakar suna neman gadansu daga na manzan allah da kuma gonar fadak sai abubakar ya ce manzan allah ya ce dukkanin abin da muka bari sadaka ne mm-hmm. ‘ya'yan manzan allah sai dai su ci daga baitul mal sai sai da salamullah alaiha sai ta yi fishi balam tu kallimu fi zalika hatta matar mm-hmm. bata sake mishi magana ba mm-hmm. fa'ausa sai ta wasiya lokacin da tewa fati fadufin ha aliyu fadafana ha aliyu lailan mhm. sai imam ali alayhi salatu wasalam yi wato ya rufe ta da daddare wato wasiyar da ta yi masa lokacin da tewa fati mhm. sai ta ce ma saboda ta yi fishi mhm. akan abin da ya faru da ita a bayan manzon Allah har sai da idan manto ta yi wasiya abin ne ta da daddare bayan abun kan ma su je su halarci jana'idarta mm-hmm. wannan wa kawo tarihi tsabari mm-hmm. na ibn jarir tsabari wanda yake malami ne na ahlus sunna har yake cewa ta zauna a bayan manzon Allah mm-hmm. wata shida mhm. a bayan manzan Allah kamar da ibn jarir bari ya kawo ta da wafatin manzan Allah zuwa wafatin ta wata shida kamar yadda ibn jarir bari ya kawo mhm. mhm. a kan wannan abin da aka yi mata da abubuwan da suka faru sai ya to ta yi fishi da kalifa har ta mutu ba ta yi wa shahada ba ta sake masa magana ba sannan ma ta ce kar su halarci jana'izarta sannan ta yi umarni ma kar ma su san inda makwancinta yake wato ba ma kawai shi jana'iza kada su halarta ba hatta inda kabarin na hatta inda kabar har zuwa ga yau ba a san inda kabarin ta yake ba mm-hmm. daga wannan dalilin mm-hmm. wannan ibnu jarir dabari mm-hmm. sai littafi na uku wanda ake ce masa wanda ake ce masa tarihul yaqubi tarihul yaqubi to shi ma ya kawo wannan magana wacce ta yi kama da wannan yake cewa bayan an zaɓi khalifa abubakar duk wanda littafin ahlus sunna ne da ke kafa dalil da su bayan an zaɓi khalifa abubakar sai ya zamanto sai da salamullahi alaiha fatima wa atat fadimatu sai fadima ta je gurinsa ta ɗalibu mirathaha min abiha ta ce ka bani gado na na babana gadon da babana ita fiye bari to shi na zo nema faƙala laha sai shi khalifa ya ce da ita ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam manzan allah ya ce inna ma'asharul anbiya'i mu annabawa la nurathu ba mu gadarwa wato abinda muka bari ba a gadan mu ma tarakana sadaka wannan duk abinda muka bari sadaka ne faƙalat sai sai da salamun lahi take cewa sai da tsara a fi kitabillah a cikin alkur'ani an tarisa a baka Allah ya hukunta cewa zaka gaji babanka kai in mahaifinka ya rasu zaka gaje shi wala a rasu abi amma ni ba zan gaji babana ba wato kamar hujja kenan take kafa mishi haka sai ita hujja ta alkur'ani dalili da yake dalili da biyu mahaifinta bai ba bai gaya mata wannan magana ba dalili na uku ba a ji wannan maganar ba sai a bakin mutum sai a bakin sa dalili na uku imam ali salamullahi alaihi shi kali ne sa shi ne aka zaɓa a gadir shi ma bai ji wannan maganar ba dalili na uku matansa ba su ji ba abbas bai ji ba duk wani wanda yake da alaka da kusanci da manzon allah bai ji ba sai a gurinsa ka ga ki wannan abun wannan abu da zai sa ba zai sa mutum tunani kenan mm, sannan kuma ga alkur'ani kuma musamman ma da a ce haka ne kaga ita sai da zahara tun da ita ce za ta gaji mahaifinta da zai gaya mata cewa ba ba ta da gado misali ko kuma matayensa wanda kamar yadda jiya kuka yi bayani daga baya su ma sun nemi a ba a su gadon su ka gani da duk ba za su nemi a su gadon su ba kenan to ka gani wannan kenan abu to abin da sai da manto cewa lokacin da ta faɗi wannan sai ta fi da ta fi ce har sai da ta yi wa fati ba ta sake wa khalifa magana ba wannan abin da nake so in kai zuwa gare shi shi ne malaman sunna mm-hmm. da shi'a sun haɗa a kan cewar sai da salamullahi alaiha mm-hmm. an ta nemi abu mm-hmm. na farko shi ne. kyautar da Mandan Allah ya bata ta gonar fadak abu na biyu kuma shi ne. Mm. gadanta da mahaifinta ya kuma zuwa ga Allah ya tafi ya bari wannan abu guda biyu ta nema mm. sai da manto bata samu kone guda da mm. guda ɗaya ba to kuma irin duk hidimar da take wa musulunci ya takan yi amfani da dukiyar da take gwamnati ne amfanin da yake gwamnati daga gonata ta fada duk abin da ciyar da baki da mm. shauransu da ɗaukar mm. ɗawainiyar bayan Allah mm. to da wannan abin take yi da hidimomin sai ya zamanto cewa yau bayan ba mahaifinta ya koma zuwa ga Allah ita an kwace mata wannan to sai ta yi fishi ta yi fishi har ta yi wafati kamar yadda bukari ya kawo kamar yadda ibn jarir dabar ya kawo kamar yadda yaqubi ya kawo to kaga kenan ba magana ce ta suwa mm-hmm. ta yan shi'a wato mazhaban ahlul baiti ba kawai a magana ce baki da sunna da shi'a a da shi'a to hmm. tunda magana ce ta sunna da shi'a mana hmm. sai sai ba kenan ba majali in kai hmm. wannan abin ya faru haka abin da ba da muke so mutum ya masu kallon mu su fahimta wannan abin ya faru ya danganta da kai musulmi babu yadda za a yi a ce yau mu dawani dawani mutum biyu sun samu saɓani ka ce duk wa'annan mutum biyu akan gaskiya suke ba zai yi ba saboda gaskiya da ƙarya alaƙa su ta bayan ce gaskiya ba ta zama ƙarya ƙarya ba ta zama gaskiya to tun da ko wannan to dole ya zama to ɗaya kaza ba in ma kana tare da mhm. wa'yanda suka fusatar da sayida salamullahi alaiha mhm. wa in ma kana tare da ita anan mhm. kowanne zai koma zuwa ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya masa hisabi akan abin da ya to abin da ka san yanzu da yawan gaske a lokacin da muka yi magana jiya nan to wanda zai ci ai ga can ai kana yan littafin yan shi'a suke to yanzu kaga littafin yan sunna sun kawo sai bukhari shine littafi mafi inganci a gurin ahlus sunna bayan mi mm-hmm. bayan alqur'ani sahih ma aka ce da suka ce sahihul bukhari bayan alqur'ani to shi ma ya kawo mm. ibn jarir dabari kwa mm. shine malami in ka koma tafsiri mm. to shine malamin tafsiri na farko a duniya din ahlus sunna to kuma sannan ya kawo wannan magana kuma masanin tarihi masanin tarihi malamin tarihi akwai imama wasu siyasa ta ibn qutayba wanda ibn taimiyya a cikin littafin ya yi takari saboda ibn kute bayan wani littafi ta ulmu kutalafin a hadis to a cikin wannan littafin takari din da ibn taimiyya ke cewa duk duniyar ahalus sunna babu wadda ifi ibn kute ba sanin tarihi to ibn kute ba shi ma ya tabbatar da wani cikin imamawa siyasa sannan kuma shi kamar su irin su yaƙubi wanda suka zo daɗaɗɗu mm. wanda suke sun girma da jarir ɗabari mm. kamar irin su murujin zahabu na masa'udi duk sun tabbatar da wannan mm. a matsayin cewar manzan Allah ya tafi ya bar sai da zahara ya mata kyautar gona mai suna fadak sannan ta nemi gadanta sai ya zamanto khalifa bai bata gado ba khalifa ko bai bata gonanta bai bata haƙƙinta ba wato gonan ma aka ansa gonan ma aka ansa to kaga wannan ba magana ce ta in shi'a ba mhm. magana ce wacce take ta musulman duniya illa iyaka su mutane akasari akan amfani da jahilcin su ne a mhm. cutar da su domin idan ba mu da kamar fatimatu zahara sallallahu alaihi domin ya isa fatimatu zahara cewar manzon Allah ya ce tsokar jikinsa ce tsokar jikin mandan Allah aka ce ta haɗu da irin wannan to ko bata yi fishi ba ko da murmushi take kai masoyinta kaga ane mata haka ita tana murmushi kai ka yi fishi balle ita ta yi fishi kai ma sai kai koyi da ita kuma gashi bayanan da aka yi kunci bayanan da ku kai wanda fushinta fushin babanta ne kuma fushin babanta fushin Allah ta'ala ne to wannan hadisai sun zo wannan hadisin Allah yana fishi da fishin Fatima yana yarda da yardar Fatima hadisi ne wanda yake ba mahallinsa muke magana ba amma da mun kawo cewa sunansa wannan hadisin ana ce masa mutawatir ne ma'anawi ya zo da lafadi daban-daban amma ma'anarsa mutawatira ce duk lafadi da lafadi daban-daban daban-daban amma in ka tattara gaba ɗaya ma'anar ta zama ta hada akan eh, abu ɗaya ne akan abu ɗaya take nuni shi ake zo tawaturul laf mm-hmm. ta rawo tawaturul ma'anawi mm-hmm. ma'anarsa ta tabbata to kaga wannan hadisin da yake an yi ittifaqi duk da yake ni abin da take so har da akal ka kalle ta ma a mm-hmm. matsayin yar annabi yar annabi ce wacce ke annabi bai tafi ya bar wata ya kamar ta ba babu wata ya da annabi ya tafi ya bari sai ita to wannan mutum ta ita tana cewa a yanayi cikin tarihi da da take cewa almar'u hufadu fi wuldihi mm-hmm. mutum ana kare shi cikin zuriyansa mm-hmm. idan mutum baya nan mm-hmm. sai to ya bar zuriya sai ka girmama zuriyarsa ka girmama shi to yau ita bata samu samu wannan ba to da haka don haka nan nake muke sanar da masu kallo mhm. lallai abun nan ba wai magana ce ta yin shi ba mhm. kuma abun nan ba wani hadi ba wata magana ce ta wasu mutane mhm. can da suka zo kuma suna son su abun nan don da yawa suka ce zagin sahabbai wannan ba zagi ba ne sannan kuma ba zagi haramun ne a musulunci wato wannan wato wata kadiyya ce wanda hakika ta faru hakika ce hakika ce hmm. domin idan ka duba suka ga gaba daya ai tarihi ne gwamnati da wujudin samuwansu hmm. to tarihi ya tabbata an yi haka hmm. kamar wanda nake ji yana cewa ai a hankali haka hankali haka zai faru domin in ka lura gaba daya aka sahabban manzon Allah ai ba musulmi bane suka musulunta ko to tunda suka musulunta suka zo da suka musulunta da manzon Allah kuma akwai wasu ɗabi'u waɗanda suka shigo da su wadda hankula ake gyara su sai sai da mantoci wasu suna da wannan ragowar ɗabi'a ɗin har bayan wafatin manzon Allah saboda abin da zai bayyana man nan gaba akan maganar hujuman gidan sayyida salamullahi alaihi wanda bayan wannan sai kuma aka yi hujumi a gidanta hmm. wanda shine su na gaba hmm. insha Allah to yawa masu kallon mu muna fatan da yi ana ci gaba da kasancewa tare da mu inda ba manta ba sunan shirin wato maudu'in shirin kai shine mazlumiyar saida zahara salamu alaihi alaihi to insha Allah kamar yadda malaye mana bayani muna ƙara tunatar da ku cewa wannan shirin akwai ci gabansa zuwa gobe insha Allah to Allah shiga bata malam kamar yadda kuka fara yin nuni a game da shi wannan hujumi da aka yi zuwa gidan saida zahara salamu alaihi alaihi wanda kuma malamai daman da yawa su ana wannan magana akwai wato maganganu akan wannan bayani din to ba mu sani ba shin ko me za ku ce mana dangane da shi wannan hujumi din da aka yi a gidan zuwa wato hujumin da aka yi zuwa gidanta na to shi ma ka ada mm. duk abin da za mu yi kamar yadda bahaushe yake cewa mm. kada ya zamanto kayi kwanka sai da zakara zan kawo dalili a zan kawo yadda abin ya faru sannan kuma in kawo littafin ahalus sunna wanda su suka tabbatar da wannan abin nan din wannan littafin sunansa dama shi alhujumu ala baiti fatima sunan littafin kenan to ya kawo abin tafsilan abu yadda abin ya faru sai dai shi ma za mu ɗauki mu ƙidarul haja mm. daidai gwargwadon yadda lokaci ya bamu yana cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi imam ali salamullahi alaihi ya gama jana'izar mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam tunda abin da mutane ya kamata su sani yaro ba muhallin maganan abin nan amma lokacin da manzon Allah ya wafati sahabbai ansar da shaurin sun tafi cikin sakifa wasu zo sun yi musharaka da ake cewa sakifa sakifa eh za mu zo bayanin ta sun yi musharaka a wajen binne manzo sallallahu alaihi wasallam wajen kai shi makwancin sa mai albarka mhm. ba zo sun yi musharaka ba imam ali salamullahi alaihi da wasu daga cikin sahabbai su suke wannan mhm. a lokacin su kuma wasu sahabbai suna can ana zaben khalifa mhm. sai zama to wannan abu ne guda biyu wannan abu ne wanda ya faru nan bangaren imam ali da wasu sahabbai da banu hashin gaba daya can kuma wasu ansar da wasu daga cikin muhajirun su kuma samu suna zaɓen wane ne zai zama khalifan manzon Allah har aka gama wannan sai daga sai aka gama wannan suka suka tarma har an kai manzon sallallahu alaihi wasallam to lokacin da Imam Ali alaihi salatu wasallam ya gama wannan sai ya zamanto ya zauna a cikin gidansa kamar yadda manzon Allah ya gaya masa yace in ka samu dama a lokacin ka nemi haƙƙinka duk shi ma dai wannan bayani a muhallinsa ice wajita alaihi jama'atun min bani hashim hmm. sai wasu jama'a daga cikin banu hashim suka suka zo gidan imam ali yana zaune a gidansu ma suka bu hmm. gurin shi wal ashab mil muhajirina wal ansar hmm. da wasu daga cikin sahabban mandan Allah wayanda suke muhajirun wanda suka hijira daga makka zuwa madina su ake cewa muhajirun da ko mutanen madina ake cewa ansar ka abbas akwai abbas wa zubair wal miqdad wa talha wa sa'ad bin abi waqas mhm. duk wa'annan da mhm. shauransu sun zo suna sun zo sun komo gidan imam ali alaihi salatu mhm. fa innahum ghadibu fi bai'ati abi bakari mm-hmm. domin su sun yi fishi mm-hmm. akan cewar sun ga lokacin da aka manzon Allah ya hajin ban kwana mm-hmm. ya bar khalifa sai zama to wannan khalifan ba shi yake bi ba na wani wato lokacin da ya hajin ban kwana ya nada khalifa ya nada khalifa ya hada magajinsa ya nada magajinsa ya har ma an ɗebi eh, ya karbi bai'a ba shi imam ali alayhi salatu wasalam gaba ɗaya sahabbai sun zo sun mishi baya daga ciki har umar bin khattab yana cewa bakhin bakin laka ya bani abi ɗalib madalla madalla da kai ya kai dan abu ɗalib ka wayi gari kayan mata ya wa maula kullum muminin ne kai shugaba ne shugaban kowanne mumini a bayan wato a bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka wayi gari maula shugabana mm. wa maula kulli mumini shugaban kowane mumini wato kai shugabana ne kuma shugaban kowane mumini yawwa wannan kalmar min ba addini ya kara saboda mm. hadisin ce sai ya dauke saboda mandan Allah ne yake fice wa mandan Allah mm. mandan Allah yake ce Imam Ali kai shugaba ne na kowanne mumini a bayana to sai wancan ya dauke ni shi o maganar umar bin khattab ce kai wayi gari kayan mata cewar kai shu maula ne wato shugabana ne mhm. kuma shugaban kowanne mumini ya zo masa wannan tahaniya din wanda ake cewa congratulation wato murna da lokacin da manzo Allah ya nada shi khalifa to waɗannan sahabban su ma sun ga cewar ga ai manzo Allah ya nada khalifa to kuma yanzu ai ba bukata a zaɓi khalifa sai suka zo hmm. suka zamto tare da imam ali salamullahi alaihi to allah ya shiga mata mala da yake da al'amarin na lokaci ne haka to zai yi mu dan leƙa takaitaccen hoto in mun dawo sai ku dora insha allah to yawan masu kallon mu insha allah za mu tafi takaitaccen hoto da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu ya sidi ali ina ne kabarin da kai wa batula kuka nake ko yaushe na son ziyarci batula ya da alina ne kabarin da kai wa batula kuka nake